Masu sauraron mu da wannan maraicen Alhamis 27 ga watan Yulin shekarar 2017. Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25:31 da kuma 41. A yamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. A sauran sassan Nijar kuma kuna iya jin mu ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da niya FM. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma ta Facebook facebook a shafin voa hausa masu gabatarwa safinatu sada sodangi da ni maryam bashir bugaji kasancewa duk ranar alhamis muna magana ne akan harkar lafiya yau za mu mai da hankali akan zazzabi mai wuyar sha'ani ya kuma yawaita a cikin al'umma wanda mun sha magana a kai a shirye-shiryenmu na baya. Wato zazzaɓin typhoid da ke zuwa da illoli da dama, ta yaya ake kamuwa da ita, yaya take yaduwa a cikin al'umma. in ya je ya shiga ba haya ko ya canza ma yaro famfas ko yawanci abin ba haya na mai ciwo zai zama na cewa ya zo ya taba wa ko abinci ko ruwa ko ba ma ruwa ba ko da kwano ne na abinci ko cokali mutum ya taba zai ya dawo domin kwayar cutar tana iya zama a hannun shi ko abin da ya taba har na tsawon sati ɗaya. Shin mutane suna sana kuwa da matakan kariya daga wannan zazzabin? akwai lokacin da wani bature muka taɓa magana da shi ni kaina akan irin cututtukan da suke addabar ƙasashe, tropical areas irin wuraren nan waɗannan yake cewa shi idan ya zo ya ga irin yadda mutane suke cin abinci a kusa da irin kwata kwata wadda duk wata irin ta take kwarara kashi ne fitsari ne ruwan datti ne ya ce amma sai kaga mutum ya saki jiki yana cin abinci amma sai ma ka ga shi kamar bai damu ba da irin illa take tattare da wannan abu domin ƙarin haske da ƙarin bayani da ƙarin fahimta akan wannan cutar mun tattauna da ƙwararren likitan yara dr abdullahi musa daga asibitin koyarwa na jami'ar ahmadu bello da ke zaria sannan kuma za ku ji ra'ayoyin jama'a da wakilin mu a jihar kano ya aiko mana game da zazzabin da ke kai kawo da kake da da kake kawo al'umma amma kafin nan za ku ji amsoshin tabar da muka yi muku ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa facebook da twitter mun yi muku tambayar cewa shin kuna ɗaukar matakan kariya daga zazzabin typhoid ga yadda kuka amsa. Sakon farko daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Goro ya ce salam filin yau da gobe hakika mu a garin Goro da ke jihar Yobe muna iya mu na ganin mun kawar da cutar typhoid da masu sauran cututtukar ta hanyar kafa kungiyoyi na wayar da kan al'umma amma duk da haka muna neman karin bayani daga masana yau da gobe ku tashi lafiya. Sai Abdullahi Abubakar Sorodo ya ce da farko dai al'umma su tsabtace ruwan da suke sha ta hanyar tafasa shi ko kuma tace shi sannan ya kamata gwamnati ta kara kaimi wurin samar da tsabtataccen ruwa musamman a yankin karkara ganin har yanzu wasu ƙauyukan suna shan ruwa wuri ɗaya tare da dabbobi. Sai Saifullahi Bello Isiyaku ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika muna iya ƙoƙarin mu don ganin mun kauce wa zazzabin typhoid ta hanyar kiraye-kiraye da gargaɗi da ma'aikatan lafiya ke yi tare da faɗa mana illolin wannan zazzabi na typhoid. Sai Rabi'u Kofar Waika ya ce kwarai kuwa saboda tun daga kan malaria muna iya yin mu wajen kwana da nan da kau da kazanta a wajen muhallinmu. Sai Aminu ɗan Kaduna Amanawa ya ce hakika ba wasu matakan kariya da muke ɗauka kan cutar typhoid kasancewar da da yawa muna da karancin sanin alamomin cutar sai ta yi kamari wajen illata lafiyarmu kafin mu sani da kuma ɗaukar matakai a kai. sai sanusi m sanusi patiskum ya ce assalamu alaikum yau da gobe magana ta gaskiya ni kan ban san wace hanya zan bi ba wajen ɗaukar matakin kariya daga kamuwa da zazzabin ciwon typhoid zan kasa kunne in ji shawarwarin da likitoci da kuka gayyato za su bayar a filin naku sai adamu musa faga ya ce salam yau da gobe hakika muna ɗaukar matakan kamuwa da typhoid ko shawara domin muka jika magungunan mu na gargajiya wanda muka gada tun iyaye da kakanni sai Muhammad mai kayan miya oji Gombe ya ce daina shan ruwa mara tsabta da kuma bin umarnin likitoci zai taimaka wajen kare lafiyar mu baki daya. Sai mun tare dan ma'azu baban kalifa ya ce salam yau da gobe shirin matasa kuna shiri mai kayatar da mutan karkara da na birni. Hakika ba wata kariya da nake dauka game da zazzabin typhoid kuma a gaskiya ba ni da wata cuta da take takura min irin cutar typhoid. Sai Nazifi Nura ya ce gaskiya typhoid zazzabi ne mai hadari wanda yake son daukar mataki da wuri-wuri to amma wasu mutane ba su san wani irin mataki za su dauka ɗauka ba. Sai bashar Muhammad Yaldu ya ce talaka kan ba ruwansa da typhoid musamman ma a karkara za ka ga ya je daji ya ɗebo tafasa da zogale ya dafa ba tare da ya wanke sosai ba sai zakariya a musa girgir ya ce boa hausa cutar typhoid ita ke damun mafi yawan talakan najeriya muna so a yi mana ƙarin haske kan yadda ake kamuwa da wannan cuta ta typhoid da yadda za mu kare kanmu da iyalanmu sai luka balarabe ya ce gaskiya da yawa ba sa ɗaukar matakan kamuwa daga cutar typhoid dalili rashin galihu da kuma yadda hukumomi ke ɗaukan cutar kamar ba shi da illa ga rayuwa gani yadda an fi ɗaukan wasu cututtuka da mahimmanci don haka shi ma a nemo masa allurar rigakafi sai sani suleiman daura ya ce salam yau da gobe duk da cewa ina aiko muku da sako amma ko so ɗaya ban taɓa jin kun karanta ba hakan ba zai hana ni ba da tawo gudunmuwar ba a wannan maudu'in naku na yau ba abin nufi ni kam ko da yaushe ina kokarin bi duk wata hanya domin kare kaina da iyalai na domin riga kafin zazzabin typhoid saboda zazzabi ne mai tsananin illa tare da nakasa gangar jiki Allah ya ƙara mana lafiya amin ku tashi lafiya. Sai fa'ili dan ladi mahuta ya ce yau da gobe shan ruwa mara kyau da gurɓataccen abinci yana kawo zazzabin typhoid. Sai Sanusi Ishak Adam ya ce salam yau da gobe tabbas kamar yadda ko da yaushe jami'an kiwon lafiya suke wayar mana da kai akan hanyoyin kariya daga zazzabin typhoid. Shine ina kokarin tsaftace ruwan sha na da abinci na da na iyalai na da ganin ban fuskanci wannan matsalar ta ciwon typhoid ba. Sai Ali Usman taka lafiya ya ce yau da gobe hakika ina ɗaukar matakan kariya daga kamuwa da zazzabin zazzabin typhoid ta hanyar tsaftace abincin da nake ci da garzayawa ɗakin shan magani da zarar na ji jikina ya canza domin ganawa da likita. Idan muka koma shafinmu na Twitter, Atmadu underscore Muhammad ya ce wannan yana daga cikin abin da yake addabar Najeriya, amma muna kira ga gwamnati da ta duba wannan al'amarin Allah ya sa suna ji. Sai at Albaushawi ya ce a yanayin rashin samun ingantaccen ruwa muna iyakacin mu saura kuma Allah ya kiyaye mu. Sai da karshe at Baba Gana Dabuwa wani ya ce hakika muna ɗaukan mataki amma fa duk da haka sai sai mahukunta sun fito sun ƙara wayarwa da mutane da kai. To mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni. wakilinmu muhammad salisu rabiu ya mu daga mutane kai yadda wannan zazzabin ke addabar jama'a sunana jafar adam a magana da gaskiya yanzu haka ni kaina yana fama da malaria ma da na je asibiti sannan cikin unguwanmu akwai mutane da dama da suke man korafin 'ya'yansu ba lafiya malaria da typhoid da na damun su masana harkokin lafiya na alakanta wannan cuta ta typhoid da kazanta kana ga hakan ne haifar da yawaita ta yanzu gaskiya akwai alamun haka domin yawanci za ka ga unguwannin da ake samun irin wannan matsalolin musamman unguwannin da muke zaune ciki za ka ga magudanan ruwa sun yi datti da kuma ciyayi duk ba anomiya to kaga ba mamaki akwai alaka tsakanin wannan cuta da wannan kazanta ya mutane ke fama da magance wannan cuta a asibiti a zahirin gaskiya ko ni jiya da je asibiti ganin likita na ga mutane da ga sunan kwakwance wasu ba lafiya wajen gurbacewar ruwa da ake amfani da shi to me kawo gurbacewar ruwa rashin kulawa ne sunana muktar ya yashe gaskiya dai yanzu kusan cututtukan da aka bi fama da ita kenan a daidai wannan lokaci domin yawanci in kemis kemis ka je ko asibitoci za ka ga kashi biyu bisa uku na waɗanda aka yi ba su da lafiya wanda suna fama da wannan cuta masana na alakanta wannan cuta da kazanta kana ga hakan ne ke haifar da yawaita ta a wannan yanayi da muke ciki na yanzu gaskiya za a iya cewa haka ne domin yawanci in ka duba unguwanni da suke a cikin birni za ka ga yawanci gurare an gine su gurin da ake zuba shara za ka ga babu to inda ya kamata a zuba sharar babu su kuma ga shara ana fito da ita sai ka ga dan fili bai kai ya ka ba ga amai da shi gurin zuba shara to hakan zai iya cewa yana da nasaba da wannan yawaitar wannan cututtuka a lokaci ya mutane ke fama da yadda suke magance wannan cuta a asibiti e asibitoci ana zuwa ana rubuta magunguna to kuma mutane ana fama ga rashin kuɗi kuma in aka rubuta maganin yawanci wanda bai samu damar siyan na asibiti ba za ka ga ana komawa yin amfani da na gargajiya sunana bashir muhammad bashir to gaskiya maganar cutar typhoid abu ne da ya damu al'umma kuma musamman a yankunan da muke lura ko muke ta mu'amala da su ganin cewa ciwon ya zama kamar ruwan dare saboda za ka ga mutum yana fama da zazzabi mai zafi zai yi kwana da kwanaki ma bai je asibiti an gwada shi ba idan aka ba shi shawara aka ce duk lokacin da ka kaga kayi zazzabi kayi treatment na malaria kwana ɗaya biyu uku kaga bata warke ba to ka je a yi maka gwajin typhoid a gani ko ita ce ta kama ka ba a sani ba to hakan ya shafi mutane da yawa a guraren da na lura ko a inda nake zama wanda kuma daga karshe aka gane cewa ciwon ne yake addabar mutana me kake ji ya jawo yawaita kamuwa da cutar a wannan lokaci ganin cewa likitoci sun alakanta cutar da kazanta to abin da yake faruwa shine gaskiyar magana idan ka je kaga inda al'ummar mu suke zaune wanda yake zaka ga guri ne zaka ga mutane suna kwana ko suna mu'amala ko suna cin abinci wanda dan adam ma bai kamata a ce an gan shi a wajen yana cin abinci ba hakan ma yakan jawo ma mutane sukan yi mamaki ko kuma akwai lokacin da wani bature muka taɓa magana da shi ni kaina akan irin cututtukan da suke addabar kasashe tropical areas irin wuraren nan waɗannan yake cewa shi idan ya zo ya ga irin yadda mutane suke cin abinci a kusa da irin kwata kwata wadda duk wata irin kasanta take kwarara kashi ne fitsari ne ruwan datti ne ya ce amma sai kaga mutum ya saki jiki yana cin abinci amma sai ma kaga shi kamar bai damu ba da irin illa take tattara da wannan abu to kaga idan muka duba sai mu ga cewa kamar yadda likitoci suke ta faɗakarwa cewa mu tsaftace muhallinmu mu tsaftace makwancinmu mu tsaftace irin tufafin da muke sawa mu tsaftace irin abincin da muke ci to in inda a ce mutanen mu suna ɗaukar irin wannan ba da shawarwari ta ƙwararrun likitocin da suke mana a kodayaushe to da ƙazanta bata zama dalilin da zai sa mutane su samu kansu a cikin wannan taskuma domin za su yi ƙoƙarin ganin sun yi yaƙi da duk abin da zai iya haddasa musu ciwo a sakamakon wannan kazanta. to ya mutane kuma suke kai kawo wajen ganin sun magance wannan cuta wani idan ta same shi zai rika ganin cewa in ya je asibitin ma yana ga kamar maganin bature ba zai masa ba shi yasa za ka ga ko da yaushe mutane suna cire ganyayyaki irin na su darbejiya irin na irin rai dore da sauransu suna ganin ma akwai lokacin ma da amfani da rai dore ya zama wani abin yayi ma a cikin birnin Kano wanda duk inda ka je ka ga ana cire rai dore da ka tambayi mai cire rai dore sai ka ji ya ce maka ai ya gano cewa rai dore akwai sirra a jikin saboda yana maganin zazzabin typhoid wani ma za ka ji ya ce ai ni ba ruwana ni da asibiti in je dalilin typhoid ne mun yi bankwa kwana da likitan da zai rubuta min magani to kaga wannan shine kai kawon da suke duk da hakan bai hana waɗansu ba waɗanda kansu ya ƙara wayewa su je neman shawarwarin likitan akan ciwon typhoid ɗin da yake addaba su akwai kuma wani wanda ya yadda ya haɗa guda biyu ka san an ce ai shi neman sa'a abu ne wanda yake baka san inda sa'ar take ba saboda haka zaka wani zaka ga yana na Hausan zaka ga yana na Bature inda aka dace kuma sai ka ga ya samu waraka hmm. to Allah ya amin amin Allah ya ƙara mana lafiya wannan zazzabin typhoid din nan ya zama kamar da kika suke magana ya zama ruwan dare kuma abin da ake suke yawan magana a kai tumbale masana eh, harkar lafiya ke eh. cewa kazanta kazanta mm. din nan ki ji magana da ma wani yayi a ciki Maryam ni kuma ki san mm. kamar da ake magana cewa ruwan sha mm. kamar ruwan sha ma na daya daga cikin abin da ke kawo ta kin manta da yadda fiye watan mu yake yanda ake cewa mutane akwai wanda na ji labarin wani kamar yadda ke haɗa fiye wata shi a bahon bayi yake tarawa su madam zaki sai ruwa zaki daga ruwa ki ga abubuwa na yawo ciki ana ce musu yan kwallo ko kuma sunan shi fiye wata mhm, kin gani <laughs> to ko tunan ma kin ga da kai matsala gaskiya mhm. Mhm. ga kin gani amma shafin mu na facebook masu biye da mu eh. ah, Hamza sarki yake cewa gaskiya ni dai bani da wani ciwo da ya wuce typhoid amma nakan yana ɗaukar mataki in ya je alamun shi mm. za ki ga wannan uh, kamar yadda muka yi kisa mun tattauna da shi likita ya mana bayani mm. sosai dai da wannan Uh, ɗin ke da wuyan sha'ani mm. ga kuma uh, garba shi kuma masaudi ya ce shi dai ba ciwon da yake da shi fiye da malaria kisa kuma a najeriya musamman da gure guraren mu su wa'annan uh, malaria da typhoid ko da yaushe in ka je asibiti shine sai eh, daga baya an kita manta magana da mm. likita wanda ya bambance wanda mm. su masu sauraro ba su manta ba mm. to yanzu dai za mu deji daga shi masana wannan da muka tattauna da shi ah, eh, likitan da ke tattauna da shi dr abdullahi musa daga asibitin ahmadu bello da ke zaria ciwo na zazzabi na typhoid ciwo ne wanda kwayar cuta ta da ake kira ta bacteria take kawo shi kuma wannan bacteria din sunanta a turance ana ce mata salmonella typhi so wannan ita ce kwayar cuta da take kawo wannan ciwo kuma wannan ciwo ne da ya yakan shafi kusan kowa da kowa da yaro da babba da tsoho kowa yana iya kamuwa da ciwo kuma ciwo ne wanda hakan ɗauka musamman ta hanyar cin abinci ko ruwa wanda ya gurbata da wannan kwayar cuta kuma takan shafi duka sassan jiki ba inda ba ta iya kama duk shiga jikin mutum. To wasu irin alamomi kenan na musamman ake ganewa alamomin an kama da cutar. alamominta na musamman shine inda ta fi kamawa shine ta ta shiga jiki daga farko ta hanji take farawa akwai ƙwayoyin halitta na hanji nan take fara shiga to saboda haka alamominta na nuna da ciwon ciki da zazzabi da ciwon kai wani lokaci da da amai amma a ciwo ne da zazzabi in dai ta faru da kusan kowa yana zuwa da zazzabi da ciwon kai da wannan ciwon ciki ɗin yara ƙanana sun fi zuwa da bayan wannan suna zuwa kamar da zawo haka amma waɗanda suka tasa da manya su kuma suka yi maimakon zawon sai zama da cewa suna yin kwanaki ba su yi ba haya ba wannan shi ne babban yadda ake gana kuma zazzaɓi ne wanda mai zafi mm. yawanci a sun zazzabi na na malaria mm. a ga kamar da aka saba ga cewa zazzaɓi ya yi jiki ya yi zafi can kuma an jima ya sauka jiki ya yi sanyi amma ita wannan ciwo na zazzabi na typhoid zazzaki ne mai hauhawa in ya fara yau ya jiki ya yi zafi gobe an gwada zafin ya karu jibi zafi ya karu haka zai kai yana hawa sama kuma zazzaki ne da kullum shi cikin zafi jiki a akasin waɗansu zazzabin da jiki ya yi zafi yau an jima ya sauka shi in zazzabi ya fara zai zama na cewa kusan kullum cikin zafi ne sai dai kawai dan sauko amma sauko wanda zai jiki da ya sanyi daidai wa daidawa. to yaushe mutum ya kamata ya garza zuwa asibiti. eh shi ah, zazzaɓi. na ciwon typhoid in dai mutum ya ya samu waɗannan alamomin ba a son a jira ana so ne lallai ilalla mutum ya ya hanzarta ya je asibiti domin eh, yana da illoli da dama in har ya tsawaita a jiki ba a yi magani ba kuma ana son magani a fara shi cikin lokaci domin idan ba a yi magani ba zai zama da cewa ya kawo abin da muke cewa complication zazzabi ne da ne kamar yadda nake zai ta ci gaba sati ɗaya sati biyu sati uku muddin ba a komai ba zai ta ci gaba kuma har ya kai wurin sati uku nan akwai waɗansu ah, illoli da dama da yake kawo mafi mafi yawan illolin wanda yake kai kan kawo ya zama cewa hanjin mutum ya huje ko kuma ya zama cewa ya taɓa jijiyan jini da wani mutum yana ta kasayar da jini yana ta zubar da jini a cikin hanjin shi wannan su ne manyan iloli saboda haka dole idan mutum ana zaton ya kamu da wani cuta a je a fara magani waɗanda magungunan da aka san cewa suna kashe wannan ƙwayan cuta mm. to wani irin domin in har ba maganin ba zai samu wannan to waɗanne irin gwaji ake yi da a gane mutum ya kamu da ƙwayoyin cutar wannan zazzabin typhoid akwai gwaje-gwaje da yawa da ake amma musamman a nan wuraren wurin guda guda biyu su ne aka aka fi na farko ana yin wani gwaji da kusan mutanenmu da yawa kowa ya san cewa ana yin wider test shi wannan test ana gwada waɗansu abubuwa ne da suka shafi wannan kwayan cuta muna ce musu antigen za a gwada su ne sai domin wannan alama ne na wannan kwayan cuta sai a gwada yawan su da ga cewa sun hauhawa da yawa ina nuna alamun wannan ciwo amma bai nuna cewa lallai wannan ciwo ne domin akwai waɗansu kwayoyin cututtuka da dama wanda su ma in suka shiga jiki suna iya sa wannan abu da za a gwada su ma su tashi hmm. to in an ga wannan din bai nuna cewa lallai mutum yana da ciwon alama ne kawai domin waɗansu kwayoyin cutan kamar da ni magana mm. suna iya sa wannan ya tashi amma gwajin da mm. za a yi a tabbatar mm. da wannan cutan shine a gwada ko fitsari ko kashi ko jinin mutum akwai abin da muke ce ma culture kamar za a je ne a tsiro da a sa cutar a kwaye kashin ko bayan akwai sinadarin da za a sa su tsoro a ciki to wannan shi ne kawai za a iya a tabbatar da cewa akwai wannan muna ce mishi culture hmm. za a tabbatar da cewa akwai wannan kwayan to likita ina da tambaya ka ce ana amfani da wannan ita wadal test ɗin don gwajin ko ana da typhoid me yasa ne ake yawan amfani da shi duk da cewa ka ce baya nuna takamaimai mutum ya kama da wannan cutar typhoid ɗin. ana amfani da shi saboda shi ya fi sauki ne abu ne da za a yi nan da nan a ga sakamakon shi amma mm. shi waɗancan da na faɗa su in aka gwada sukan yi kusan sati ɗaya sakamakon su da mm. fitowa tambaya ta saboda sau da yawa zaka ji mutane in suka je asibiti za a ce kamar ana ba su maganin typhoid sai daga baya a zo a ce ma ba ma typhoid suka kamu da shi ba to me yasa za a ci gaba da amfani da wannan ita deltas din duk da cewa ba ta ba da amsa mai kyau eh, asibitoci da da dama za a ga cewa ko an ji an gwada ba shi din mm. musamman ake amfani da shi ba ana amfani da shi ne a wurin da yake asibitoci da dama ba sa iya yin wancan da zai takamaimai zai ciwo kaza ne mm. na culture din nan to sai a yi wannan kamar zai taimaka ne baya ga alamomin cuta domin eh, shi kaɗai ba za a amfani da shi amma ga alamomin cuta da alama kaza da alama kaza da alama kaza kamar da muka bayani a baya duk kuma ka ga wannan abun ya yi sama to sai a haɗa su duka sai a ce to lallai ana ganin wannan yana da wannan ciwon amma abin da aka fi so in zai so samu shi ne a yi wannan culture su shi ne zai gaya mutum cewa eh, lallai wannan ciwon akwai shi na typhoid kuma zai iya gwada ya ce na ka ba shi magani kaza zai kashe kwayan cuta. waɗanne irin magunguna ne ake ba wa wanda ya kamu da cutar? Eh, shi wanda ya kamu da cutar magungunan da ake ba shi magunguna ne da muke cewa antibiotic da aka yi su na musamman don su kashe kwayan cuta na bacteria kuma kullum ana ta bincike ne da akwai waɗanda ake ba da mutane sun saba da su irin su da su chloramphenicol da ana ga cewa daga baya yanzu kwayan cutan su ma sun ci gaba suna bijire mu waɗannan magungunan da dama to yanzu akwai sababbin magunguna daban-daban da suka zo wanda ake amfani da su ma ah, waɗannan magungunan ana suna ganin cewa lallai in dai an yi amfani da su yadda ya kamata to insha Allahu wannan cutar zai samu lafiya cikin mm. lokaci. Alal misali ka kamu da cutar sai kuma ka zo ka fara shan magunguna alamomin sun tafi. Shin wannan yana nufin ka rabu da kwayoyin cutar kwata-kwata ka daina ma shan maganin? Eh, A'a, eh, shi eh, musamman wannan cuta ta typhoid tana da matsaloli wanda idan mutum bai sha magani yadda ya kamata ba. Za ga cewa magungunan da akan bayar, akan bayar su ne a akalla mutum kada ya sha ya kasa kwana goma zuwa zuwa sha hudu. to wanda bai sha haka ba yana iya samun abin da mukan kira mu ce relapse mm. relapse yana nufin mutum ne ya sha magani ya samu sauki kamar a ce kwayoyin cutar an fara kashe su sun yi kasa kwarai to idan ya daina shan magani waɗanda suka ragu sai su ƙara hayayyafa sai ciwo ya dawo bayan lokaci ya samu sauki amma bai rabu da ciwon ba an yi kwana kwana kaɗan bayan ya samu sauki sai kuma ciwo ya dawo saboda maganin bai gama kashe kwayoyin cututtukan ba baya ga haka kuma wannan ciwon na typhoid tana kuma da wani matsala da takan iya shiga cikin menene ake cewa da hausa matsarfafa da turanci ana cewa gold bladder tana iya zuwa wurin sai ta ɓuya so waɗansu magunguna da dama da aka yi amfani da su ba su iya shiga cikin inda take su kashe ta tana iya shiga ta ɓoye aure sai mutum ya gama shan maganin ma duk tsawon lokaci sai bayan an yi lokaci kuma bayan lokaci kuma sai ta fito kuma ta ƙara hayayyafa so kuma akwai waɗanda kuma suke da waɗansu cututtukan da suke ƙara taimaka ma wannan ƙwayan cuta wurin ganin cewa ta bijire ma magani kamar mutanen da suke da ciwo na tsagiya tsagiya shine wanda mutane yara a suna fitsarin jini wannan kwayoyin cutan na tsagiya tana iya makale ma kwayayenta ah, to suka makalin kwayan nan duk da an ba da magani sai ce zama cewa ta boye ma magani da yi tasirin kashe ta ba bayan wani lokaci kuma sai ta kara dawowa to haka lura da mutum yana da irin waɗannan bayan ga magungunan typhoid za kuma a ba da magungunan waɗancan cututtukan ko na tsagiya ko na ciwon ƙarfafa ɗin nan ko kuma wani ma har ta kashe an cire wannan gurbin lada ɗin gaba ɗaya. to yanzu waɗanne matakai mutane kamata su ɗauka don kare kansu daga wannan cutar zazzabin typhoid. mataki na farko shi ne akwai wani abu kuma da wurin kariya yake da amfani mm. mutane da yawa suna da wannan ciwo na typhoid amma ba su ma sani ba domin ba sa nuna bai masu illa a jikinsu amma suna iya shekara suna kasa yadda wannan cuta na typhoid a cikin bahayansu kuma idan wani bahayan ya samu ya shafi abincin mutane ko ruwa za su iya yaɗa wannan ciwo. to oh, oh. abu na farko shi ne mutane su rika lura da da tsafta. Tsafta na abinci da na ruwa a tabbatar da ruwan da mutane za su sha tsaftatacce ne. Abincin da za su shi tsaftatacce ne sannan kuma zan cewa mutane suna wanke hannu musamman bayan mutum ya shiga ban ko an canja ma yaro eh, nafkin ko pampas zaman cewa mutum ya wanke hannu. shi domin ta nan ne mutum wanda yake da wannan ciwon na typhoid ko ya sani din ko yana cikin waɗancan da muke ce ma kariya ya sani ba in ya je ya shiga ba haya ko ya canja ma yaro pampas ko ya wanke abin ba haya na mai ciwo zai zama cewa ya zo ya taɓa ko abinci ko ruwa ko ba ma ruwa ba ko da kwano ne na abinci ko cokali mutum ya taba zai iya yaɗa domin kwayan cutan tana iya zama a hannun shi ko abin da ya taba har na tsawon sati ɗaya. To likita ya eh. yi amfani da wani abin kuma zai kawo mashi illa. Zai eh. iya kamuwa da ciwo. Ya mutum yake ganewa cewa shi kariya ne na wannan cutar typhoid ɗin. mutum bai iya ganewa sai dai in an je asibiti an gwada kamar a kasashe da dama da suka ci gaba ya ga cewa mutanen da suke dafa abinci ko su suke sai da abubuwan abinci da mutane suke ci kafin a bari su yi wannan abin sai an je an gwada an tabbatar ba su da wannan ciwo in suna da shi kuma sai an ba su magani sun warke shi ne kawai za a iya gane sai an gwada amma mutum shi karan kanshi ba zai iya gane cewa yana da wannan ciwo domin ba ta kawo mishi illa sai dai kawai shi yana kasa yadda ita wannan iya kamuwa daga daga gare shi saboda haka waɗanda suke ma'amala da abinci da mutane suke ci ya kamata a ce su an gwada su an tabbatar ba su su da wannan kafin a ce an ba su laifin rika abinci musamman da mutane da yawa za su rika. Kamar yadda su masu abinci na da kyau su rika rika gwada su kenan. Yawa to kamar duk irin waɗannan ya kamata a yi an gwada an tabbatar ba su da shi kafin a bari su rika ta sai da abinci domin wanda yake da shi na iya yaɗa wa mutane su samu. Kwanakin nan ana ta yawaitan kamuwa da wannan cutar typhoid inda ka duba me ya jawo haka? Eh, Eh, kamar yadda na faɗa ne masu shi suna da yawa suna kamuwa da shi kuma mutane ba sa kula da ruwan da suke sha wani ya zo eh, ya shiga ban ɗaki ya fito eh, bai wanke hannun shi da kyau ba ya zo ya sa hannu a inda mutane suke moɗa da mutane suke shan ruwa ya sha ya mayar kuma cikin abin ɗiban ruwa wani kuma ya zo ya sha to wannan shi ga mutane da yawa suna ta kamuwa da ciwon wani abinci ne an aji wani ya ci ya rage wani ya zo ya ci waɗannan duk zai zama da cewa ana kamuwa da shi mataki dai nan da fi amfani shine zama cewa mutane sun kula da tsaftan da tsaftan abinci da tsaftar ruwan da za su sha kul ko da shi zama cewa kafin mutum ya ci wani abu ya wanke hannu shi shine mafi amfani da zai zama da cewa duk da cewa dai akwai rigakafi da aka yi to amma wannan rigakafin ba ba kowa ne ake ma ba kuma bai da tsawon lokaci na irin sauran rigakafi da ake yi. to almuhim daidai da wannan cutar dai shine mutum ya kula da tsafta. tsaftan jiki da na ruwa da na abinci. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To, madalla da likita Dr. Abdullahi Musa daga jami'ar Uh, asibitin koyarwa na jami'ar ahmadu bello da ke zaria hmm. kin ji bayanan da ta yi maryam kamar wanda ya na karshen hmm. da na kaman shan ruwan sha hmm. ina tunawa da kwai gaci ga a kasuwanni da kwai irin ruwa a bar ruwa da suke ajiyewa mm. mai ruwa zai zo ya zuba ruwa a cikin irin kamar tukunya ko dai wani abu za su aje na ruwan mm. sannan kowa ya zo kawai zai dauka ne ya sha almajiri ya je ya yi barashi ya dawo zai zo ya dauki ruwa ya sha ya aji abin da ya ce ka je zo eh. yayi to kin ga tana Allah kaɗai san irin cututtukan da ke yaduwa ta nan ka yi bayan gida ka baka wanke hannunka da kyau ba ya ce kuma kwayoyin cutar nan suna suna tsaya akan hannun mutum hannun tsawon eh, sati guda to ka je ka dauka wani ya zo ya dauka kin ga kamar da kika ce ya zo ya dauki kofi ya sha ruwa Ni ina ina ganin abu a ido na haka mm. ina ganin yadda abin ke faruwa ana yi yana faruwa yana faruwa kam mm. sosai kuma kin ga mm. wani bayani kuma da yayi na wai wasu da suke da suka kamu da typhoid din mm. sai shi bai amma alamomin cutar ba bai nuna ba saboda mm. wannan shi kwayoyin cutar sun je sun ɓoye a gallbladder ya ce mm. ko makarfafa ne ko makarfafa eh. eh, haka ya faɗe shi ya ce to sai su ɓoye a nan gudu to su ma in suka yi ko bayan gida ko wani abu suka shafa wani abu su ma za su ci gaba da yaɗawa mm, mm-hmm. to kuma banda haka ma magana da yi na eh, rashin kamar rashin shan magunguna iya kwanakin da aka ce maka dan kawai kwana biyu ka sha magani mm, ka ji lafiya ya fara dawowa sai ka ce okay barka daina sha to shi ma yana taimakawa shi wannan kwayoyin cutar nan su bijirewa wa magunguna mm. sai ka kai an kawo wani lokaci su cututtuka ba su kwasa jin magunguna mm. da wuya in sha magani ya inda ya kwana biyar ne da wuya da ji uku na warke to kin ya ce fa kwana goma ko kwana sha biyar to na ji yau na karu ko sha kwana sha biyar to kuma tsafta ne mm. tsafta tsafta gaskiya kam tsafta dama an ce to ah, ga ma wasu da ke biye da mu ma abdullahi bashiru ah, sauba ya ce ni wallahi kullum bani tashi safiya sai misalin karfe bakwai na safe maimakon to sai ga ga Ahmad Suleiman Bajogai hakika na gamsu da yadda wannan likita ya yi mana cikakken bayani kan mm. wannan cuta ta uh, zazzabin typhoid. Mm. Allah ya tsare mu daga wannan cuta. Amin. To, karshen shirin muke nan na yau kuma sai gobe insha Allahu za mu sake dawowa. nawa za mu mazo da shi gobe? Naziru sarkin waka. To sai ku kasance tare da mu don dubai zai nishadantar da mu a mm. shirin mu da nishadi da muke kowane juma'a. Mm. To yanzu a madadin Safina ta Sodangi da Daniel Brown da ya bada umarni da Ibrahim Jarmai da ya haɗa mota Facebook Live da injiniyan mu na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke sallama daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. wasan kwallo ba ta manta ba